sharaɗin talakan Najeriya ku hana kashe mu mu fito zaɓe, ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba. Sheikh Nuru Khalid wanda ya buƙaci jama'a kar su fito zaɓe matukar ba a inganta tsaro gabanin zaben ba ya gamu da matakin kwamitin masallatan inda hatta tafsirin da ya zaba na Ramadan aka naɗa wani limami ya maye gurbinsa. Khalid da kan shirya shan ruwa da mabiya addinin Kirista a masallacin don karfafa fahimtar juna na tsakanin addinai na ɗaukar salon wa'azin kowa ya zo a tafi tare, ko ma dai a daina mayar da hankali kan batun bidi'a a rika karfafa batun tabarbarewa tsaro a irin ra'ayin nasa. Limamin masallacin zombi na unguwar 'yan majalisar Ibrahim Awal Usama ya so shiga tsakani kan barazanar tsige ɗan sadau daga kujerar don samun dawo da Sheikh Khalid da ake wa taken Digital Imam. Na same shi na ce me ya faru tsakaninka da kai da Sheikh Nuru Khalid kuma kuma sannan ga abin da muke gani wasu suna ƙoƙarin kai masu su raba ka da wannan kujerai ya ce shi duk abin da ya na gaskiya bai jin shakka komi an dai a wajen ubangiji abin da ya gaskiya ne ba abin da zai dame shi amma a tsarin addinin musulunci kai kana ga abin da yin daidai ne a to in dai a tsarin addinin musulunci ne idan za a yi hukunci akan mutum a zauna an samu hujja kayi laifi kaza tunda ba mutum da yake jagorancin nan ba dalilin wannan tunda baka ji ba mun sallame ka kowa sai ya shaida na tuntubi malam din amma dai yau zamu mu haɗu mu tattauna yanzu a tuna sallar idin azumin bara an samu irin wannan takaddama tsakanin imam usama da dan sadau yayin da dan sadau din yi wuf ya karɓe na'urar magana ya musanta sukar gwamnatin buhari da ake yi cewa bata tabuka abin kirki ba yana mai cewa ai ta ba da lamuni fiye da koma wace gwamnati Tunzura da jama'a suka yi kan ra'ayin ɗan Sadau ya sa ya ce haka aka yi wa annabawa ma. Wasu ba su suka zagi annabawa, wasu ba suka kashe annabawa saboda an faɗa musu gaskiya. In ma wani ya ɗauko gora ne ya buge da na fa'irin ku ba ni Na yi sunan annabawa masu wasu sunna kafirai a lokacin masu sallallahu alaihi Imam Usama ya sa an yi zaben marawa ra'ayinsa baya ta hanyar kabbara har sau uku inda jama'a suka goyi bayan cewa gwamnatin ta gaza. Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce Allah ba Tun ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. To saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe ba saboda abin da muka zabe ka kai ba ka yi ba Hakika wasu masu hannu da shuni na kaucewa sallah a masallatan unguwar don kaucewa gamuwa da 'yan alaba kuma samu. Nasiru Adamu Alhika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.